أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد المفرد وساكنه حقق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الشباب الحمد المفرد الحمد المفرد سكتا an gane wanda muka gabatar mu gabatar da hamsin ko bai hamsin ne min kalima akwai hamsin ne min kalima kai akwai kuma salatu ce, irin a aman an gane su ne salatu ce. to wannan shi ne babu alhamdul mufrad da guda alhamdul mufrad nau'i biyu akwai alhamdul mufrad sakina akwai kuma almutaharrika an gane kowace da hukuncinta sai ya fara mana da alhamdul mufrad sakina kafin mu zo kan mutaharrika da ya ce wa sakinahu haƙƙi shimahu sakinahu ai sakin alhamza haƙƙi ta haƙiƙi yi maka ta haƙiƙi shine kira rahiba al-marmuz lahu bil ne ya ko da haka ko yana ta taqiqul hamza gaba daya kaga khalafa aslahu min riwayat al-sufi an gane masakina ko haƙƙi ma wa abdilan idan idan ramzi ne alhamza na abuja shi kuma ibdali yake kullum yadda sufi yake yi to shi ibdali yake sannan kan ce hamza sakina ta kan zo fa'an ta kan zo ainan ta kan zo lama an gane ko fa'an irin su fa'awu ilal kahfi an gane irin su yu'minuna an gane irin su eh, menene eh, tumina tumina amanata ire irin wannan shine hamza fa'an akwai hamza ainun irin su bi'irin hmm. a ga bi'irin ainun ce an gane ko da irin su ba'atin ulu ba'sin kaga ba'sin hamza ainin akwai hamza lamu irin su ikra kaga lamu an gane ko mamman ce ba a can shaɗibiya ya ce mana warshin yubdul fa'an min al-fi'li idza sakanat fa'an min al-fi'li hamzatun wa warshin yuriha harfa maddin mubaddila an gane ko to nan Abu Ja'far ibdalansa bai kayyade mana da fa'an aw ainan aw lamu kawai ya sake saki ba kai haka abu ja'far yubdilu kowace irin hamza sawa'un ma'an ko ainan ko Lamu, har yana ibdalin ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ka gane saboda matsalar ya ba. wa abdilan izan in banda wannan da istisna ghaira anbi'uhum banda anbi'uhum qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim bi ibdalan ta yace anbihim ko anbihu haka nan wa nabbi'uhum haka nan nabbi'uhum an gane ko wanabbi'uhum anna al-ma'a qismatun bayn wanabbi'uhum an dhayfi ibrahim an gane ko wanabbi'uhum an dhayfi ibrahim waɗannan ne kawai baya an gane amma irin su nabbi ibadi shi ma yana wa nabbi ibadi an gane ko nabbi ina bi ta'wilihi shine suka ce an samu sabani amma bai kawo shi ba nan gurin an gane na sai ce fala ai fala tubdil shine ma'anar fala karkai ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلة كذاك قول السهز وناشية ريا نبوي يبطي شان أخاس أن ألا ما لا يتي ورئيا فأدغمه كما إدغام الرئيا في إدغام فرقني غالبا عن الإبدال أن غالبا فرقني عن الإبدال يعني إبدالي sannan a yi da gami kamar da ya gaya mana ga kaluna wal bazzi ya ce wa fi su'i illa abdala da adagama an gane ko hakan yana cewa wa warsun liyalla wannan nasi'u ya ihi wa adagama fi ya'in nasi'i fa sakkala kaga wa adagama fi na fi mahallin shayi da abdala sun ma adagama da haka nan da ce idgami bayan an yi ibdali da haka wannan jama'a amrai ne jama'a al-ibdala thumma al-idgham ri'yan sai ibdali ce, riya riya an gane izhari an yi ibdali kuma an bar bidoni idgham kamar can da yace wa ri'yan ala izharihi wa idghami kana da izhari riya idghami riya riya idgham to da nan ya ce wa ri'yan fa adghim ka rubiya jami'i da kan kai da gabi sai ka ce riya ahsanu asasan wa riya min zalima al ijlab wa rubiya jami'i haka nan dukkan inda rubiya yake rubiya wa ka wa ya an gane ko da rubiya duk biyar su guda shi ma yubdil sai ibdali ya ce ruya ne ko rubiya ru sai kuma idgamun waw tilwa sai ya ce ruya qala ya bunayya la taqsus ruyaka ruyaka an gane qala ya abati hadha ta'wilu ruyaya ruyaya an gane ko in kuntum li ruya ta'buruna shine ka ru'ya jami'ihi an gane wannan ko to wannan shine idza zuwa nan ya zan maka magana akan alhamdu sakina saka alhamdu sakina yuhaqiquha yaqub wa yubdiluha abu ja'far ghayra anbi'uhum wa nabbi'uhum an gane ko sai wasu gurare kuma da yake ibdali thumma idgham sune ri'yan fa adghamuhu ka ru'ya jami'ihi an gane ko duk waɗannan kuma ya me yake musu ta haƙi to haƙi ba an gane ko shi khalafa muwafiqan li asli kaga hamza yubdil an gane hamza yubdil kuma yana ibdali ya eh, hamza yuzhi yuhaqqi hamza yuhaqqi da haka ya khalaf shi ma yuhaqqi an gane da bai ce khalaf a aslahu ba ya gama da hamza sakira sai ya tafi hamza mutarifa nan kenan nan muwafaqatan li aslihi min riwayati qalul eh min riwayati qalul yawa ya ba da asali mai riwayat warshi haka yake hmm. wannan jefa sifar rubun mukamman da don ne hmm. da na riƙe na dalmu ba su dan mula haka ne liman ba su dan mula suke haka yake to kaga mu ya muwafaqata li aslihi min dariqi qalu khalafata li aslihi kuma min dariqi warsh na'am sai sai wa abdil yu'ayyid jus wa nahwu mu'ajjala to wannan shi ke hamzal mutaharrika kaga da mana ce maka hamza bi ce ko hamza sakina ya gama da ita ya gaya maka mai izhari ya gaya maka mai ibdali kuma ya maka shuru ga wanda yake wafaka aslihi shine kala to yanzu ya zo hamzal mutaharrika hamzal mutaharrika kaga haraka dama guda uku ce ko alhamdul mutaharrika tana iya zuwa mutaharrika wa qablaha ma mutaharrika mutaharrika kuma qablaha mutaharrika ko ko ta zo mutaharrika qablaha sai kage ta wannan ya mun nau'i biyu idan ta zo kan mutaharrika qablaha ma mutaharrika kaga nan za a iya samun nau'i nawa ah, wasalin hamzar kanshi haraka wasali guda nawa ne to ita hamzar kanta tana da wasali kuma kowanne ta zo da shi cikin ukun nan yana iya ɗaukan qablahu guda uku hamza na iya zuwa da fataha ya zama na qablaha fataha ko qablaha kasra ko qablaha dam kaga hamza mai fataha tana iya ɗaukan nau'i uku dangane da ma ƙablaha maftuha amma qablaha maftuha maftuha qablaha maksura maftuha qablaha maduma kaga guda uku hamza maksura ma the same tana iya zuwa hamza maksura amma ƙablaha ɗayan watanni uku da haka bi itibari ma qablaha kana iya samun nau'i uku hamza na da kasara qabla ha kasara ko tana da kasara qabla ha fata ko tana da kasara qabla ha damma haka nan idan hamza ta zo madmuma ita ma bi itibari ma qabla ha kana iya samun nau'i uku hamza na da damma qabla ha damma ko tana da damma qabla ha fata ko tana da damma qabla ha kasara in ka fahimci wannan yanzu adadi ne ya kamata a samu tara shine 3 times an fahimci da suke ko a cikin tara din nan sai ya kawo maka nau'i daya shine ayyid a ayyid menene wasalin alhamdu me wasalin ma qabla damma kaga nan ya ka mana wasalin alhamza da ke da fataha kuma qabla ha damma kenan nan gaba wata ira mu saurari alhamza da ke da fataha qabla ha fataha ko fataha tana da fataha qabla ha kasara hmm. ko mu saurari hamza da ke da damma qabla ha kasara hmm. ko qabla ha damma duk cikin nau'i taran nan hmm. wannan nau'i ɗaya ne ka gane bambanci tsakanin ayyid da mu'ajjala da ya kawo dangane da wasalin hamza da makabla eh? duk iri ɗaya ne mu'ajjala hamza na da fataha qabla hadamma yu'ayyidu shi ma hamza na da fataha qabla hadamma hmm. to bayanin na asali tushen a fara da mu'ajjala ba a fara da yu'ayyidu hmm. ya kama ka yu'ayyidu ne dangane da baiti hmm. amma abin da yake so ya ce maka shine wa Hau mu'ajjala كذاك قر استهزي وناشئة الريا نبوي يبطي شانئك خاسئا ala shi ne ramzi daga waye ala abu ja'far shi ke ibdalin wanne mu'ajjala tare da wanda ya kawo da yawa amma farko mu fara daukan mu'ajjala ta ne sai fara kawo mu'ajjala hamza maftuha qablaha damma madmuma haka ne ko ya ce abu ja'far yana mata ibdal kuma ba ita kadai ba tunda ya ce nahwu me yake nufi nahwu kwatankwacin ta ire-iren su da haka duk irin wannan wanda take alhamdul mazmuma alhamdul maftuha qabla haɗa an gane ko irin su yu yu'ayyidu a irin su yu yu'ayyidu na ciki yu'allifu bainahu an gane ko da irin su eh, wanne ne irin su walan yu akhira Allah nafsan an gane ko da ire-iren su duk su ne nahwu mu'ajjala Abu Ja'far yana musu ibdale kamar yadda wasu yake an gane ko to da haka abu ja'far na ibdalin alhamdulillah maftuha qabla hadamma an gane wannan ko shi ko jud ya ke ya fitta wannan eh, wannan jud shi ke yi wa yu'ayyid banda ɗayan a cikin rawuyan shi kalmar yu'ayyid ita kadai ita ce shi wannan ya mata ibdali shi waye dan uwan wannan wanda bai kama ibn al-wardan shine ba shine bai kan ma'ana ibn wardan shi ya fidda yu'ayyid yu'ayyid ibn jammas kadai ke mata amma duk sauran da ba yu'ayyid ba da ibn jammas da ibn wardan saka an gane da bayanin yake ko to da haka ibn jammas yana yin su gaba daya har da yu'ayyid ibn wardan yana yin su gaba daya banda shi shine ma'anar wa abdul yu'ayyid jud wa nahwu mu'ajjala hada da sauran har zuwa an gane ko zuwa nan ya gama mana bayani akan alhamdul maftuha allati qablaha damu sai ya tafi sai ya ce kaza ka quri quri'a kaga ƙuri'a alhamza maftuha qablaha ne maksura kaga sabanin wacce hamza maftuha qablaha damma ita kuma wannan hamza maftuha qablaha kasra quri'a istuhzi'a wa laqad istuhzi'a kaga istuhzi'a kaga alhamza maftuha qablaha kasra kaga tafiya su da ƙuri'a an gane ko nashi'ata inna a alhamza maftuha ha? maktura riya ri'a'an nasi shine riya wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi me wasalin alhamza fatha ha kasra kaga duk waɗannan yan nau'in su guda haka ne ko nubawwi an gane ko lanubawwi annahum lanubawwi a alhamza mafduha qablaha kasra kaga su guda an gane ko sai wannan wa inna minhum laman la anna laman la anna alhamza kasra kaga su guda aka inna sha'ni aka a alhamza kasra an gane ko sun marji ilbasar karrashani yankalib ilaika albasar kha khati'an alhamza maftuha ha maktura ga duk waɗannan nau'i guda ne a cikin wannan nau'in alhamza maftuha allazi ha kasara yana ibdalin irin waɗannan an gane sai ce wa idza quriya alquran wa laqad istehziya bi rusulin min qablika inna nashiyatal layli an gane ko wallazina yunfiquna amwalahum riya'an nas riya'an nas mm. haka nan lanubawwi annahum ko mm. lanubawwiyannahum lanubawwiyannahum wa inna minhum laman la yubattiyan an gane haka nan eh, inna shaniyaka yanqalib ilayka albasaru khatiyan mm. wannan shine khati'an alaq da ka yanzu mun samu ibdali nau'i biyu nau'in da hamza ke da fata ko dai qabla ha damma sai ibdali wawun wannan shine irin nawawar su ko ko qabla ha kasra sai ibdali ya'un wanda wannan kun ga babu shi a qira'atul saba an gane wannan ko ci gaba ولا كذا منعت والخاطئة ومئفئة فأطلق له والخلف في موطئ إلى كذا ملئت هكذا ملئت حر إيالان من هنا تبيع كان الحمد المفتوحة قبلها كسر سيتي مليت أنغاني كو أنغاني اللي يكي تيوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا أنا تعتم ملئت والخاطئة أنغاني كو سيتي خاطئة wa mi'a wa si'a mi'a sai ce miya a ga shi ma hamza maftuha qabla a kasara wannan alif din la yutabar saboda ba a karanta shi an gane ko alifun za'idun rasman an gane sai ce miya an gane ko miya ta qalaban labistun fil ardi ah, wala labisu fi kafin salatan miya an gane ko miya haka nan miya yi ne in yakun minkum miyatun wa in yakun minkum miyatun yaghlibu miyatayn kan gane haka nan kad lakum ayatun fi siyatayn siyatayn an gane da kuma siya asiya siyatun tuqatilu fa atliq lahu atliq ay laki da mi'a da mi'ataini da fi'a da fi'ataini atliq shine atliq lahu wal khulfu fi mawdi'an ila wala ya na mawtsi an kaga shi ma hamza maftuha qabla haka tara hmm. to wannan shi ne aka samu wannan sabani an gane wannan ko yanzu mun dauki nau'i biyu kenan kar ku manta daga cikin nau'in hamza mutaharrika qabla ha mutaharrika hmm. an gane kam nau'i tara da mun ku bayani shi hmm. haka ne ko yanzu mun dauki nau'i biyu duka karkashin hamza Maktuha muka yi Maktuha qabla ha kasra مفتوحة قبلها مفتوحة قبلها ضمة مكفارة لإيتا إيتا سئرن كورس سي مفتوحة قبلها كسرة دباب إيتا كراتو سبا سوني دو وقتنا كراتو دمكي سيهار يسوع آية. ينزام شغلنا نوي ويحذف ويحذف مستهزون والباب مع تبون القوم متكا خاضون متكئي أولى أولى ويحذف مستهزون مستهزون أصلا مستهزئون شيء مستهزئون وانا إرم نبئي ne mai الحمد لله madmuma kaga yanzu ka zo hamza madmuma daga hamza maftuha sai hamza madmuma karkashin hamza maftuha dama guda uku ya kamata mun dauki maftuha qabla dhamma da maftuha qabla kasra amma ban dau maftuha qabla dhamma ba yanzu mun tsallaka mun zo maftuha madmuma hamza madmuma kuma madmuma din wata qabla qabla hamin qabla hamin qabla ha kasra qabla ha kasra shine mustahzi'u kaga u alhamdulillah dan ma qabla haka zara hmm. shine yace wa yahzifu mustahzuna ire-iren wannan hmm. hazafe shi yake maimakon mustahzi u sai yace mustahzun idan an yi hazafi kuma za a yi dan ma kamar yadda ya faɗa mana a shadiliya wa mustahzi'un alhazfu fihi wa babahu wa nahwahu wa dammun shine muhallin tsayawa hmm. mustahzi'un alhazfu fihi wa nahwahu wa dammun kai hazafi sai kai damma an gane wa kasrun qablu qila wa uhmila wannan shine kaulin nabi amma an rusa wannan kaulin wasu je ko kai dali ka bata da kasara ka ce mustahziyun ziun amma shine wa uhmila an rauna shi da haka wannan abin da yake nufi wa yahzifu mustahzuna wal bahaba da babu babun sa shine kiyasin sa duk abin da zuwa ilimin wannan kiyasin menene ma'aunin alhamza tana da wani wasali hamza qabla ha kasra ba'daha wani harafi ne ba'ad alhamza wawun sakina shine kiyasin ma'aunin kenan shine da yace wal baba da Babu ma'ana da mai ma'auni irin wannan hmm. ma'aunin shine alhamza madmuma hmm. qabla ha kasra wa ba'da hawawu hmm. kaman khatiquna fa maliquna min halbun an gane ko da ire-iren su khatiquna an gane da irin su menene Eh, duk ire-ire wannan fa mali'una min halbudu da sauransu shine wa yahzifu mustahzuna wal baba da haka kenan alhamdul madhuma qabla kasra yahzifu a sai ce mustahzun kuma wal dam wa damun kamar da muka dauko a shadibiya mustahzun malun mutakiuna sai ce muttaqun famaluna min halbudu an gane ko wa yahzifu mustahzuna wal baba ya gama da wannan ya gama da hamzal madmuma qablaha kasra kaga kenan karkashin madmuma muna jiran guda nawa guda biyu muna jiran madmuma qablaha damma irin muna jiran madmuma qablaha fatha ya gane ko saboda madmuma qablaha kasra ya kama mana hmm. can gurin fatha kuma ne jingine mana ne damma a'a ya kama mai fata ya kama na maftuha qablaha damma na hawa muajjala ko ya kama na madumu maftuha qabla ha kasra irin su quri'a istuhzi'a an gane ko saura guda dai to mu tafi sai kama nan ya qau muttakan hatina muttaki'i ula ma ataqau an gane ko mm. wa uha. lam u lam ne ta tatau an gane domin ya dauki lam uha. Mm. an gane ko da kuma ah, mene fat an tada uhu an gane ko an ta ya kama da tata'uhu ko an tata'uhu wa ardan lam tata'uha da kuma laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatin lam ta'lamuhum an tata'uhum kaga tata'uhum ko to kaga nan alhamza ne wa salanta qablaha fata kaga nau'i biyu na kawo nau'i na biyu na damma ko alhamza madmuma an tata'u qablaha tata'u qablaha fata an gane ko haka nan ka tsawo an gane ya tsawo an gane inda yake tuwa? wala ya tsawo na mawufi'a shi ne ya tsawo wala ya tsawo ya tsawo alhamza mazmuma abula hafata kaga shi ma mazmuma ya kama na nau'in ta na biyu saura nau'in ta na uku bai kawo ba ko to waɗannan su ne tsaya a nan wannan shi ne nau'in mazmuma abula hafata su ma abu ja'far me yake musu alhazfu saboda ya ce wa ya halifu mustahazuna wal bab ma ta tsawo ya tsawo an gane an taɓa uha sai ya hazzabe an taɓa uha an gane ko wa arban lam taɓa uha lam taɓa uha an gane ko an taɓa uhun an taɓa uhun an taɓa uhun an gane ko haka nan wala ya tsauna mawdi'a ya tsauna an ga wannan ko to ya gama da wannan malumuma qablaha fatha yanzu madhuma ita ma tana da gudana tana da guda biyu maftuha tana da gudana biyu ci gaba sai ce muttakan khatina muttaki ula tsaye akan muttakan an gane wa a'tadat lahunna muttaka'a muttaka'a ka ganin wani masalan hamza fatha qabla hafa ya cika mana wani na farko da ya kawo maftuha alhamdul maftuha da ya kawo ya kawo farko maftuha yu'ad mu'ayya mu'ajjala yanzu ya kawo maftuha qabla ha masura kaza ka quri tuzi to yanzu ga shi kunna ukun ta nan muttaka an gane to amma muttaka a me yake hazafi yake sai ya ce wa a'tadat lahunna muttaka muttaka ya hazafi alhamza an gane kuma kalman da ya keɓance su yawan nasi ba ya baka dama da ina ga hamza maftuha qabla maftuha kai hazafi ba a'a sai inda ya nasta alaiya an gane itabar ne ya gama da mutaka yanzu kawo zuwa nan ya gama mana da mai fituwa hmm. a mai madmuma muna jiran bashin wannan muna jiran mai madmuma qablaha mai maksura kuma bai taɓa mana ko guda ba hmm. haka ne ko hmm. to ga su zai fara da sai ya ce khatina muttaki'i ula ula ramzi ne na Abu Ja'far haka nan khatina khatina muttaki'ina an gane ko muttaki'ina khati'ina alhamza maktura qablaha maktura haka nan muttaki'ina fiha muttaki'i alhamza maktura qablaha kasra me yake anan hazzafe sai sai ya ce khati'in an gane ko inna kunna khati'in haka nan inna kunti min al khati'in hakanan nan muttaki'ina ala sururi muttakila an gane wannan ko to sai mu ci gaba ka mustahzi mun shu na khulfun bada wa jin sanadin ka hai ah wan nasi'u wa sahilan ka mustahzi kaman mustahzi an gane ina ka baina kal mustahzi'ina an gane kaga mustahzi'ina shi ma alhamdul maksura qablaha maksura an gane ko ba'da ha ya'un an gane to shi ma nan ya hazifi sai ya ce ina ka fai na kalmus ta haziyin munshuna munshi'una sai kaga munshi'una alhamdul maksura fa ha damma kaga wannan shine da ya nauyi an gane ko eh munshi'u alhamza madmuma ha kasra haka ne ko munshi'una shine na ukun wanne na ukun madmumun da muka dauko shi daga nan mustahzi'una da kuma a'a ba shi ba tatsa'u ba shi ya eh, tatsa'u yawwa da tatsa'u da mustahzi'una to ga na ukun sunan shine munshi'una shine munshuna khulfun bada bada shine ibn warda an gane yi wannan ya gama da su kenan to da yanzu mun gano wannan har yanzu ne muke jira maksura maksura qablaha marfuha kaga bai kawo mana ita ba haka ne ko su waɗannan sunan da ya mana min hamzul mutaharrika qablaha mutaharrika an gane ko to yanzu ya mana hamzul mutaharrika qablaha su sakin mutaharrika qablaha sakin dama na ce muku hamzul sakina daban hamzul mutaharrika daban ita mutaharrika ko dai qablaha mutaharrik ko qablaha sakin wacce take kabila hamun ta harar ita ce haraka ɗayan tara ne su ne muka nuna kawo wanda ya ka kawo mana kamar yadda muka gansu ko to yanzu zai tafi mana gaba na alhamdul ta ke hamzal mu taharika kabila hasai ya ce wa juz a na da rim juz a an gane ko wa ja alulahu min ibadihi juz sun maji ala kulli jabalin min hunna juz a li kulli babin min hum juz un maksun shine juz un irin wannan juz a sai masa inu gane an gane ya riga mai bai juzza juzza da aka ya cire alhamza da sai wa zai shaka sun majal al'ala kulli jabalin min hunna juzza juzza an gane da kulle babin min hun juzzun makso an gane wa juzza na da rim ka hai'a ita ma hai'a kai idigami an gane kaga na hai'a shine daidai wanda yake cikin wannan babu shi juz'a hazzafi alhamza kai za ka za yi shanna hmm. amma hai'a shine aka mai da alhamza ya'un wa udige matul ya'i lati qabla ko udige matul ya'un lati qablaha fiha bambancin su da ri'iyan da muka kawo a can baya amma kuma ce ba hmm. an gane ko wa ri'iyan fa adghimuhu ka ru'ya jami'i bambancin wancan alhamza sakina ce hmm. da ya mata ibdali sai ta zama ya'un sakina sai aka idgamun ta fi ma ba'da haka nan eh, ru'ya hamzar sakina ita ce farko hmm. to amma nan hamzar sakina ita ce a gaba an gane ko hmm. alhamzar mutaharrika ce a gaba sakin din kabla ne to da da aka yi ibdani sai alhamzar ta dauki harakarta ta hayya asalin da aka ce hayya hayya sai aka riga mai ya uddan filiya an gane ko shine wajuz ana da hayya wannan si'i haka nan annasi an gane ko annasi'u innamal nasi'u irin wannan saboda annasi'u hamza din ke da harka yayin da aka yi ibdalin ta sai ta zama hamza madmuma tunda yi sai ta zama ya'un madmuma tunda hamzan da aka ibdali tana da damma mm. sai aka ba mu wannan ya'un din da aka maye gurbin hamza da ita aka ba ta dammar hamza din sai ya zama nasi'u kamar yadda nan hai'a hamza na da fata mm. da aka mai da ita ya'un sai aka ba bama ya'un din wasalin hamza aka ce hayya hayya mm. sai aka yi da gamin ya filiya haka nan nasi'u shi ba sai aka yi da gamin ya filiya sai aka ce man nasi'u a ganin ce man nasi'u ya yi muwafaka da warshi an gane kalafa aslahu min ce qalun to wannan kenan sai ci gaba sai ya ce hila a raita wa isra'ila ka in wa mudda hud ma an tun wa kuma hala a raita ara aita kai mata tafiye an gane ko ara'aita an gane a can me yake cewa ara'aita fil istifhami la aina raji'un wa anna in sahil wa kan mubdilin jala dama haka na fi tafili yake shi ma ya tafili kaga ba bambanci iyaka kawai a can warshi na da ɗaya fuskar shine wa kan mubdilin jala yana da fuskar ibdal araita sonan abu ja'far khalafa aslahu min riwayati qalun min tariqin ta wata hanya shi ma hanyar ibdali an gane to da kaga kira shi ta tafi da wa isra'ila kaga nan shine yake tasiri shi kadai isra'il duk inda isra'ila yake وجعلناه هدى لبني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه an gane ko shi ne a raita wa isra'ila ka'in wa mudda an gane ko ka'in irin yadda ibn kasir yake an gane ko ma amalli ka'in kasar hamzatihi da la ma ga ibn kasir kai tasil sai dai ce wa ka'in min karyatin ka'in an gane ko ka'in da madda da ta haƙiƙi ba da tasili shi ko zai ce wa ka'in ka'in an gane ko yana cewa in hamzu wa in harfu maddin kabila hamzin ya yajuz qasruhu wal maddu ma zala dala an gane ko suraka ne kenan sai ce kayin shine ya wasahila araita wa isra'ila kayin duk yana mustasi hmm. wa mudda kai masa malla shine ya nuna zai karatun irin na ibnu kasir an gane ko ud shine ramzunsa ma allahi ha haka nan allahi yana tasiri ha antum shi ma yana tasiri an gane ko wa haƙiƙu ma hala hala shi ne ya koshe kuma ta ƙiƙe ce an gane ko ha antum haka nan wallahi yana ta ƙiƙe wallahi ya isa sai ce shi kenan ko sai hala abuwa shi kenan ya ku Allah ya udu ila haƙiƙu ma hmm. kaga ajid abu ja'far khalafa aslahu min riwayat warsh saboda warshin na ibdali an gane ko warshin yalla wan nasi ubiyai da hmm. haka abu ja'far sai ce li Allah bai cewa liyalla da hmm. haka khalafa aslahu min riwayat warsh hmm. haka nan baban nubu'ati wan nabi an gane abdullahu babun nubu'ati wan nabi inda an nubu'a yake annabi'u abdul ya ibdali shine ya ce annabi'u bai cewa annabi'u da annabi'una da annubu'a an gane duk wannan babin lau ya saba ma aslahu nafi'u hmm. kaga nafi'u na ibdali to hmm. shi khalafa aslahu wa dhi'ba abdul wa dhi'ba abdul yajmula yajmula shine khalaf hmm. khalaf khalafa aslahu an gane abdala az an gane azib sai ce azib an gane ya saba saboda wanda bai yana cewa eh, bai ke cewa Warshe bi Allah wannan sai ya ba wai ke wa fa'u wa lahu fi bi irin wa fi bi ka warshuhum wa zibrin warshin wal kita'i fa abdala Warshen da ta kita'i ke yi to wa kuma huma khalafa gane kaga hamza bai yi mutane. wannan shi ne ƙarshen babu ibdal sai babu annakul wasu tattuwal mafi sha'ala fi zamtashi alhamdulillah alhamdulillah na wannan karatu yau wannan shirin da kuke ga watan shawwal jira dubu biyu da jira dubu da dari da arba'in da ma wanda daidai da sha biyar da watan jun dubu biyu da ashirin